on. sauraron mu barka da warhaka barka da sake kasance da ku a cikin shirin ku na labarin matasa mai zuwa muku a kowane karshen mako da gidan studio Kalangu. Daga nan ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta ki a Rimi barka kikiya jirganiya. To Gora ai sai dai mu ce alhamdulillah yan uwa matasa barka da warhaka Gora da me kika zo mana. To Gora za mu fara ne da garin Gaya inda za mu zanta akan al'adar kyautar sukari a cikin wannan watan na azumi. A cikin takaitaccen rahoton za mu yi fira ne akan almajiran da ke sana'ar dako domin samun abin hannunsu a kasuwannin jihar Maradi. Sai mu rufe filin mu kamar ko da yaushe da wasannin motsa jiki labaru da kungiyar kwallon kafa. Kahin mu tsunduma a cikin shirin namu 'yan uwa matasa, hukumar babban birnin Yamai ta ƙara wasu sati biyu a kan dokar hana shige da ficen dare daga karfe tara na dare zuwa karfe biyar na safe. Haka ne gora to bar mu koma wani bangaren na daban inda aka keɓe sati mai zuwa daga takwas har sha hudu ga watan Mai domin raya taimakon juna a ƙasar Nijar wanda ake ce ma Semen de la solidarite national. Hakan kuma ya sa wa'ansu rukunin matasa shiga tattara kayan abinci domin taimaka ma bukata. Ku saurari karin bayan bayani a cikin wannan tsokacin shugaban kungiyar matasa mai suna kawar moto club arami umar ba wannan bane karon farko da muka fara wannan sadaka. mun yi shekaru muna yi kuma da cikin aljihunmu ne muke hiddawa lalle mukan yi kira ga mutane da su kawo tasu gudunmuwa amma ba kowa ba ke iya kawo taimako muka tattara su abinci kudi da ma kaya domin tattara kayayyakin nan muka rubuta wasiku da kuma buga hotuna waɗanda muke yadawa a yanar gizo mukan nufi unguwanni wayanda ke gefe inda ake fi samu magbukata musamman ma aka duba lamarin kasa gwara ai yanzu kuma sai mu koma jihar zandar wacce ta kasance gari na biyu da aka fi samu wa'anda suka kamu da cutar nan ta virus. haka ne gora shi yasa wasu matasan garin suka tsara kansu wajen wayar da kanun sauran matasan ga dai karin haske tare da fatima zara abdu wakiliyar ong acmof ɗaukar rahoto mustapha mansani Dangance da ciwon coronavirus, muna ta famar wayar da kanun mutane da kuma raba ababen wanke hannaye. Mun fara da garin makahi, da kuma wasu makarantu allo da mun raba ma takunkumi mun kara da tafiya gidan kasu inda mun raba ababen wanke hannu guda ɗari domin rigakafi gora a wani bangaren kuma na daban zamu koma garin gaya jihar doso inda kai wa budurwa kyautar sukari a wannan lokacin na azumi ya riga ya zama al'adar dandawa al'ada kam kamar yadda kika ce kiki wadda take ci gaba da wakana duk da an samu 'yan sauye-sauye da take fuskanta ga rahoton fadil alu akai kyautar ta kumshi kwalayen sukari, madara da bino da kuɗi jika 22 na sayan kayan sallah abinda wa'annan samari matasa suka baiwa wada za su arma kenan. Mun kai sukari ne muka kai da kayan sawa da kuma kuɗin kitso suna kai jika 25 zuwa 30 saboda wasu in ba a kai musu ba abin yana iya zama matsala. Eh, na kai abin da bai fi karfi na ba, shika goma sha biyar ne na ba da na ce a kai sosai su sukari yanzu sai sallah ta matso sai in sai kayan sallah ba zai ba ma a ce ba sai a na da mai kwanda a daidai lokacin wasu yan matan na jiran samun kyautar su wallahi har yanzu ni dai ba a kamini ba ban sai na sama hanya ko Allah ɗaya ne masani amma ni ma wanda an ka kai ma yan matan shi dai nake so a kamini mini a ina da niyya kam tunda azumi bai kare ba lalle ina son sukari da ma kayan sallah wannan abu ba yau aka soma shi ba amma ya ɗau wani salo kamar yadda Ali Kaka wani lacizo a fadar mai martaba shabda kanto na gaya ya faɗa. Iyonwo, iwadda. Mu lokacin mu waɗanda muka tashi tare idan sallah ta zo kamar haka sai ka sayi sabili da zane biyu da kuma man shafawa kwalwa biyu sai a haɗa da jika biyu. Amma yanzu abin ya canza lokacin ba kuɗi da yawa amma yanzu ba maganar mai hali ko mara hali. Duk da matsalolin da ke akwai na rashin kuɗi da matasa da dama na gaya ke fuskanta suna tilasawa kansu buga nan buga can domin baiwa budurwarsu kyauta na ganin sun karama al'ada. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu gora ina zaki da mu. Jihar Maradi mu sauka gora inda za mu shi yadda dako a cikin kasuwanni ya zama wata sana'a ga matasa musamman ma almajirai wanda ke taimaka ma mata a wannan lokacin na azumi. Haka ne gora to mu bawa rahoton namu wuri. Muna a babbar kasuwar maraɗi inda ake shiga da fice a cikin wanga wata mai albarka na Ramadan. Hannuwa cike da kumusan kaya wasu yara na kama ma matan sauran kayansu har zuwa wajen mota ko bakin kwalta. Nasiru wani ɗan samari almajiri yana wannan ɗan dakon ne don samun 'yan kuɗi. Ni da almajiri ne kuma sannan aikin na kamar shi ya dan fi ne isa to da dan dinga samu abin da zan dinga cin abinci da haka. Alhamdulillah wani lokacin ana dan samu gaskiya eh ana dan shan wala In dai kana dauka kana dan samu kuɗi haka baka magani kana shan wala Wannan aikin da samari ke yi wasu mata na yabawa inda ba gardama sukan basu dakon kayan nasu madam Bubakar da muka gamu da ita a kasuwar na ganin da wa'annan 'yan samarin na da ƙoƙari da kuma hali na gari. wanga abu da na ga yara suna yi gaskiya abu ne na kwarai kuma abu ne wanda zai taimaka su ga rayuwa tunda da yaro ya je ya ɗauke ɗauke ƙara ya zo ya nemi nashi na kanshi in ka ɗauka kaya ka kai wajen a daidaita ko kuma mace ta ce ma ɗauka ka kai mata nan bakin kwalta ta shiga taksi da ishirin goma in ka aje su ne za su maka Sai dai kuma wasu 'yan samarin masu neman yin dakon duk da ƙoƙarin gujewa zaman kashe wando da suke na wahalar samun biyan bukata misalin Abdullahi wani matashi wayayye ɗan asalin garin Buza yana da mata da ɗa guda bai samun isassun kuɗi ga biyan bukatunsa a cikin wannan dakon. Babu aiki ko yanzu. Shi kuma ga aure ga iyali. Ina da ni ga wani bi mutum bai sai ta dala ɗari ba wallahi akwai wahala sosai kuma ga shi ga wannan ciwo da aka ya shigo kuma ya bata mana ya bata komai yanzu ba wata ciwa yanzu wallahi sai dai mu fatan Allah ka alheri azumin ga kama wallahi mu ba mu aikin komai yanzu zamana miki samun 20 nan dala goma can ya fi meka hannu a baka a fadar mutane da dama idan ana ajewa zuwa wani dan lokaci wasu za su iya tattara dan jarin da za su girka wata karamar sana'ar kasuwanci yanzu kuma sai filin namu na motsa jiki. ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Nijar wato Finfut ta fitar da sanarwa a ranar biyar ga watan Mai akan tsayar da duka wasu wasanni na lokacin shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2020. Saboda haka ne ya sa aka bar kungiyar AS Sonidep da ta wakilci ƙasar Nijar a gasar zakarun Afirka da kuma ƙungiyar USGN a wajen gasar kungiyoyin Afirka a kan bakar su. Ana muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan maraicen ranar Asabar. Mun gode muku da lokacin ku da ka bamu za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta akan layin airtel